lokacin da shugaban kasar Nijar ya iso filin jirgin saman Difa kenan inda gwamnan jihar Difa Isa Lamin da takwaransa na jihar Borno Baba Gana Umar Zulum da shugabannin al'ummar jihar ta Difa suka tarbe shi a wuni na farko na ziyarar kwanaki uku da zai gudanar a wannan yanki. Batun tsaro da ayyukan mayar da dubun dubatar 'yan gudun hijirar cikin gida da na Najeriya zuwa garuruwan da suka fito na kan gaban abubuwan da za a tantauna a yayin wannan haɗuwa. Ga abin da jama'ar gari ke cewa a game da wannan ziyara. Yanzu ka diba yau duk jihar Difa kasuwa ba mu bude ba. mun kasuwan ne yan ma'aikata ne duka gaba da har makarantu duka muna jira Allah ya kawo muna zaman lafiya Allah sa ya maida difa mu iri na da bintu bande ana ce mini bintu musa farlomi ya mai ne sora muka zo wannan zaman lahiya muke so abu cikin da a yanzu ya soma munu gashi zaman lahiya yana so ya tayi gaba ya tayi gaba da kyau da kyau ya gaira mu kasa yan gudu hijira su koma gari su su zamna su ji dadin su su yi noman su na tattashe su yi noma su da haji arziki ya shiga cikin cikin Niger bayan da ya isa masauki Muhammad Bazum da ke samun rakiyar ministan cikin gida da na tsaron kasa da babban kwamandan rundunar mayakan Niger ya ziyarci barikin sojan de Defense Numero 5 Nous avons dû trébucher, nous avons dû tomber, mais nous nous sommes relevés. Ya ce mun yi fama da tuntuɓe a can baya, mun yi rashi, amma kuma mun tashi tsaye da kafafunmu. Yau da gobe ta sa kun ƙara gogewa, ƙoƙarin da kuke bayarwa a 'yan watannin nan ya yi matukar tasiri sosai wajen samun nasarori sakamakon jajircewa da kwarewar ku saboda haka ne na zo in jinjina muku in kuma ce muku muna kan hanyar samun galaba saboda kun gwada ku mazajen daga ne ko a shekaran jiyan nan ma kun gwada wa abokan gaba cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne kun fatattake su sosai a yau da safen nan al'ummar difa ta ba mu tabbacin gamsuwa da ayyukan da kuke yi leur attachement et leur fierté de ce que vous faites. Matan soja sun yaba da abin da suka kira sauyin da shugaban ya samar a fannin tsaro. Gaskiya mun ji daɗin hawan bazin la gaskiya da zo mu in za su ya mission wallahi kuka muke mu da mu amma yanzu hankalin mu a kwance wallahi daga aviyon inda mun ji daɗin shi gaskiya akwai kwanciya hankali Allah da ya ƙara. Wallahi mun ji daɗin tun da aviyon ya zo muna da kwanciya hankali maza ma sun ji daɗi gaskiya alhamdulillah babu fargaba kwanciyar hankali suke aiki yanzu suna hitima dadi suke shi tun da sun ji in sun hito akwai avion suna da kura suna jin daɗi mu ma muna jin daɗi muna musu addu'a Allah ya taimaka a ci gaba da wannan rangadi shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro na kasa Conseil National de Sécurité a yammacin yau inda zai zarce da tantaunawa da shugabannin al'ummar Difa akan makomar 'yan gudun hijira tare da batun farfado da ayyukan noma kiwo da kamun kifi a gobe juma'a ake saran tawagogin bazum da zulum za su bakunci garin barwa inda rukunin farko na 'yan gudun hijira sama da dubu biyar ya koma gida a tsakiyar watan jiya sule mummuni barma muryar amurka daga difa a jamhuriyar niger